Da yake jawabi yayin miƙawa Najeriya jiragen yakin samfurin A-29 Super Tucano a hukumance, babban kwamandan dakarun Amurka mai kula da Turai da Afirka, General Jeff Harrigan, ya ce hakan na nuna irin kyakkyawar alaƙar aiki tare da ke tsakanin Amurka da Najeriya. Wani ɓangare na wannan aiki taron shine Amurka za ta horar da mayakan Najeriya batun mutunta haƙƙin bil'adama. Waɗannan jiragen yaƙi na zamani dai za su taka rawa wurin zaburar da sojojin saman Najeriya tunkayar aika-aikar 'yan ta'adda. Jiragen Super Tucanan waɗanda aka yi masu zubi na musamman da ke haɗe da kyakkyawan tsarin sadarwa da sojojin ƙasa da kuma sojojin ruwa. Amurka ta kuma haɗo da kayakin gyaran su na tsawon shekaru ko da za su buƙaci hakan sannan za ta sa hannu wurin ƙara inganta wuraren ajiyar jiragen da ke sansanin sojojin saman Najeriya da ke ka inji a jihar Niger. Kimanin dalar Amurka miliyan ɗari biyar ne aka kashe wurin siyo waɗannan jirage, kuɗaɗe mafi yawa da wata ƙasa a yankin Afirka kudu da hamadar Sahara ta kashe domin samar da irin waɗannan jirage. Babban kwamandan mayakan saman Amurkan da ke kula da Turai da Afirka ya ce waɗannan jiragen yaƙi za su taimaka wurin shawo kan aika-aikar 'yan ta'adda kuma za a ke tona tsakuwa da su don a baiwa aya tsoro musamman ganin suna ɗauke da manyan makamai waɗanda in an harba su to ba a kuskurewa. Sojojin Amurka za su kashe dala miliyan talatin da ɗaya da dubu ɗari ɗaya wurin kula da bukatun waɗannan jiragen yayin kuma da waɗansu jami'anta a halin yanzu tuni sun iso nan Najeriya don sa ido da kuma sa hannu wurin kula da waɗannan jirage. Kimanin sojojin saman Najeriya 64 ne aka horasa a Amurka waɗanda za su ke sarrafa waɗannan jirage a halin yanzu. Najeriya dai a bayan na ci gaba da kai komo domin samawa dakarunta muhimman kayayyakin yaƙi irin na zamani. Ko a makon da ya gabata sai da Najeriya ta sanya hannu da ƙasar Rasha domin samawa dakarun Najeriya makamai. Sannan ko a jiya babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya ya ƙulla wata yarjejeniyar aiki tare irin na tsaro da jakadan Turkiya da ke nan Najeriya domin ƙara samarwa sojojin ƙasar makamai. shi ma ministan tsaron Najeriya a baya-bayan nan ya gana da jami'an ƙasashen Uzbekistan Ukraine da Azerbaijan duk da waɗannan batu na samarwa sojojin Najeriya ƙarin makamai. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin samar da tsaro a faɗin ƙasar. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.